cuta ce wacce ta shafi ɓangaren numfashi tana shiga ne ta kama wuraren da suke ta'ammali da yadda mutum yake shakar iska da yadda yake fitar da ita ba ta da tasiri sai ta shiga jikin mutum ta taɓa life-cell na mutum Life-cell kamar ɓangaren ta ɓangaren ido ko hanci ko baki to tana taɓa wannan cell ɗin sai i canja idan ya canja gaba ɗaya sai ta canja yanayin halittarta sai ta zama za ta iya illa ga ɗan adam za ta iya zama akan ƙarfe har awa goma sha biyu kamar duk abin da ya shafi karfe kaga musamman da muke amfani da karafuna babura kekuna da sauransu idan wanda yake dauke da ita ya taba karfen to wannan covid-19 za ta zauna ta yi surviving a wannan awa goma sha biyu bayan awa goma sha biyu za ta mutu na biyu kamar bangaren kaya galiban abin da ya shafi kaya tana yin awa tara ne a wannan extra kafin ta mutu sannan ɓangaren idan a jikin ɗan adam take kamar muka gaisa da kai misali a ce ina ɗauke da abin nan muka gaisa na sama to aƙalla za ta yi minti goma idan babu wani kariya na sanitizer wanda zai kashe ƙwayar cutar amma still ita kanta covid virus din tana yawo a cikin iska akalla takan yi awa uku wannan droplet ɗin idan shi mai ɗauke da cutar ya yi numfashi ko ya yi tari yayin da ya tayirin nan ko ya atishawa mm. akwai abin da ake kira droplet a cikin atishawa ko tari mm. zai dauke da yana ɗauke da miliyoyi ko dubunnai na kwayoyin cutar mm. idan nisan ya gaza kafa shida ya ne kafa shida yanzu kamar misali masu kallon mu kamar ni da kai eh. <laughs> tazarar ta kai kafa shida misali ai kafa shida abin da ake nufi akalla zai kai kamar linki shida tsakani na da kai in bai kai akalla linki shida ba akwai yiwuwar cewa ina atisham din nan kaga kamar yadda kake kallo na ita wannan covid virus din kamar yadda na faɗa za ta shiga ko ta ido ko ta hanci ko ta bakin mistakenly incubation period ɗinta ma'ana in aka ce incubation period da hausa ana nufin lokacin da mutum ya kamu da cutar yana ɗauke da ita zuwa kuma lokacin da ya fara nuna alamunta shine ake kira incubation period ita tana ma'ana incubation period ɗinta ƙyanƙyasar ta yana fara daga kwana biyu zuwa kwana goma sha hudu ya danganta da yanayi na garkuwar mutum garkuwar jikinsa daga kwana ɗaya zuwa kwana goma sha hudu tana ƙyanƙyasa to daga kwana goma sha hudun nan mutum sai ya fara alamu alamun na farko shine gajiya kasala da ciwon gaɓoɓi na biyu kuma abin da zai biyo baya shine zazzaɓi zazzaɓin nan ba lallai ne mutum ya ji shi sosai a jikinsa ba amma idan aka ɗau maguji na auna temperature zafi na jikin mutum za a ga cewa temperature ta wuce 37.5 wannan shi ke nuna cewar farkon alamunta daga nan kuma sai mutum ya fara mai kamar yadda na faɗa da farko makogwaransa zai fara bushewa so yana nuna alamar eh, ita virus ɗin ta fara shiga cikin system ɗinsa na respiratory tract ɗinsa ta fara busan masa da makogwaro sai ta tafi har zuwa abin da ake kira esophagus daga esophagus sai ta shiga cikin bronchial wato ƙofofin huhunsa dama a nan take zama to yayin da ta yaɗu da yawa yawan ya kai yawa shine mutum zai fara jin numfashinsa ya fara sarkewa wanda yake wannan shine kusan alama na ƙarshe wanda ake kiran sama cutar sarkewar numfashi to wannan shine abin da ake kira ta yi ricin peak ma'ana ta je mataki na ƙarshe wanda daga nan kuma sai yanda Allah ya yi suka fi saurin kamuwa da cututtuka eh, wannan coronavirus wanda ta fi musu illa su ne kamar tsofaffi bayan tsofaffi sai waɗanda suke da cututtuka waɗanda suke ake kiransu uh, manageable infections kamar diabetes mellitus kamar hypertension kamar asma dalilin kuma shine saboda dama akwai yanayi kamar cardiovascular ma'ana ciwon zuciya eh. so wayannan mutanen sun fi hadarin idan sun kamu da coronavirus ta fi musu tasiri da farko na ce a sa takunkumi na naira goma ko ashirin ba a ce sophisticated max lallai shi zai furbentin ba to bangaren kuma wannan wanke hannu sai aka ce in dai sabulu ne zai yi kumfa to zai kashe ta ko da tufarka in za ka wanke kaɗan ɗumama ruwan bincike ya nuna cewa kashi tamanin cikin ɗari na waɗanda suka kamu da coronavirus ko covid-19 suna warkewa